ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi sha biyu ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shekara ta 1444 wanda yi daidai da biyar ga watan Maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Kuda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari a kaduna wannan kasa ta mu ta najeriya ana gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan sifan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan ramadana na malamai guda biyu shek Salim bin Eid al-Hilali da Ali bin Hassan abdulhamid alhalabi rahimahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na talatin a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na bakwai za mu tashi a fakara ta takwas ɗin da malaye ce anniya mai azumi ana so ya yi niyya na ƙulla wannan azumi tun ibada ce Malami ya wujubu tabiyitin niyya fi saumin fariba qabla tulu'il fajr wajibcin kwana da niyya a cikin azumin farilla kafin ketowan alfijiri saboda shi azumi ana ganin wata ne a lokacin da rana ta faɗi to tun daga wannan lokacin mutum da daman da zai kulla niyyarsa har kafin ketowan alfijiri in bai kulla niyya ba kuma gari ya waye to ko da ya kulla niyyar matuƙar ya san da ganin watan bai kulla niyya ba to ba yi da azumin wannan rana kuma ya yi laifi tsakaninsa da ubangiji malam ya ce idza thabata dukhulu shahri ramadan bi ru'yati idan tabbatuwar shigan watan ramalana ya kasance ta ganin wata na ido kawai shahada ko kuma wani shaida cewa ya ga wata ko ikmalul idda ko kuma watan sha'aban ya cika kwanaki talatin kaga baya bukatan a ce an ga wata ko ba ga wata ba washe gari kawai za a tashi ne da azumi wajaba ala kulli muslimin mukallafin an yanwiya siyamuhu fil layl wajibi ne akan kowane musulmi baligi ne hankali ya kulla niyyar yin azuminsa a cikin wannan dare Ya qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa mallam yujma isiyam qabla al-fajr ya siyama duk wanda bai tattaro niyyarsa na azumi ba kafin ketowan alfijiri Falasu ya lahu wannan mutumin bai da azumin wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito sa a cikin sahihinsa a cikin sunan ɗinsa hadisi na hamsin da hudu. imam ibn khuzaima in sahihinsa hadisi haba ta 1933 haka imam al-baihaqi ma cikin sunan kubra nasa mujalladi na hudu shafi na 202 haka imam al ya fitar da shi a cikin sharhu ma'ani athar mujalladin farko shafi na 54 haka imamun nasa'i ba ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan kubra mutallaji na hudu shafi na ɗari da casa'in da shida haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa hadisi namba ta ɗari bakwai da talatin da isnadi ingantacce to kaga wannan hadisi ya nuna wajibi ne mutum da kwana da niyya ya tattaro zuciyarsa ya kulla niyyar zai yi azumi 29 ko 30 wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce man lam yubayyit siyamu min al-layl su siyama lahu duk wanda ke kwana da niyyar azumi ba cikin dare to ba yi da wannan azumin kaga ana so ya kulla niyyar zai yi ibadarsa rukuni daga cikin rukunai na musulunci Shi ne azumin watan Ramadana zai azumci watan wannan hadisi shi ma imamun bukhari ya rawaito sa cikin sunan al-kubra mujalladi na hudu shafi na ɗari da casa'in da shida haka imamul bai a cikin sunan al-kubra mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da biyu imamu ibnu hazmin a cikin al-muhalla bil azar ya rawaito hadisin a cikin mujallaji na shida shafi na 162 da isnadi ingantacce sai malam ya ce wa niyyatu mahallu halqalb ita niyya mazauninta shine zuciya والتلفظ بها بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة فرت Ko بدعة mutane كودا متنين جننت kyakkyawa. saboda haka baya halatta ka ce in nina waitu siyami ramadan fi sanati kaza da kaza da kaza a gari ma kaza ko fi baladi kaduna misali duk wannan yana daga cikin bid'a wanda mutane suka kirkiro kuma aka yi ta wahalar da mutane a kansa to shi ne malam ya ce wannan koda mutane na ganin yin haka kyakkyawa ne bid'a ce ba a samu manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummansa aiwatar da hakan ba malam ya ce wa tabyitun niyya makhsusun bi siyamil fariha amma fa ga wani ilimi mala yake so ya ƙara maka kwana da niyya an keɓance shi ne da azumin farilla li'annar rasula sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti aishata fi ghairi ramadan fa yaqulu hal indakum ghada shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance yana zuwa wurin na na Aishatu a ɗakinta fi ghairi ramadan a lokacin da ba watan ramalana ba sai ya kulu sai ya ce mata hal indakum gada shin akwai abincin rana a gidan nan wa illa in kuma babu fa inni sa'imun to zan zarce ina azumi kaga sai ya nuna azumin nafila matakar mutum ya wayi gari bai ci abinci ba kuma bai tara da iyalinsa ba bai yi wani abin da zai karya masa azumin nan ba to zai iya kulla niyyar ko da bayan awa misali bayan azahar ne zai kulla niyya kuma ya samu ladan wannan azumi sai dai niyyarsa ta fara ne a daidai lokacin da ya kulla niyya ta gaba ɗaya ba ne da wanda ya kwana da niyyar zai yi azumin nafila shi kuma wannan lokacin yake samun lada shi kuma a lokacin da ya kulla niyya to lokacin ne ya zama ibada an gane daga safiya zuwa azhar bata zama ibada ba saboda bai ci komai ba amma daga azhar din nan da ya kulla niyya zai fara to daga nan ne ta zama ibada har zuwa ƙarshe an gane wannan wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sa hadisi namba ta 1154 malam yace wa sabata mithla zalika min sahaba ya tabbata kwatankwacin fitar daga aikin sahabbai abi darda akwai abu darda yana daga cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke rubuta wahayi idan an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suna daga cikin limaman da sayyidina Umar ya sanya su limanci a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jagorantar mutane sallan tarawihi a lokacinsa wa abi talha da kuma abu talha wa abi huraira da abu huraira wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa huzaifa ibn ah, al-yaman huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhum Allah ya kare yadda a gare su wa hasharana ma'ahum tahta liwa'i sayyidu walad adam sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yadda da su ya tada mu tare da su a ƙarƙashin tutar shugaban ƴaƴan annabi adam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin taghliqut ta'liq da ibn hajar al-asqalani mujalladina uku shafi na ɗari da 144 zuwa 147 malam yace wa hadha fi sawmi nafila wannan yana gudana ne a cikin azumi na nafila fadalla ala wujubi tabyitin niyya qabla tulu'i al-fajr fi sawmi fariida dun nafila malam yace sai yayi nuni akan wajibcin kwana da niyya kafin ketowan alfijiri fi saumin fariba amma a cikin azumin farilla duban nafila banda azumin nafila halin ce wallahu ta'ala a'lam Allah maɗaukaci shi ya fi sani ka'ida ta biyu al-qudratu manatu taklif wato iko yana daga cikin abin da aka jingina shi da nauyi da Allah ya ɗaura wa ɗan adam al-qudra manatu taklif iko yana daga cikin abin da aka dinkina shi zuwa ga nauyi da Allah ya ɗaura wa ɗan adam na taklifi yinayi yi barna bari duk wanda bayi da iko to ba za a ɗaura masa laifi a kansa ba wannan ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idojin malaman usulul fiqh malam ce wa man adrakahu ramadan duk mutumin da azumin watan ramalana ya riske shi wa huwa la yadri alhali shi bai san cewa an shiga cikin ne azumin watan ramalana ba fa akala wa shariba ya ci abinci ya sha thumma alima sa'annan ya gano cewa a ah, ya fa watan ramalana falyumsik to ya kame daga cin abinci wal yutimma sawmuhu wa yujzi'uhu ya cika sa'azumin kuma ya wadatar da shi misali mutum ne kidnappers suka kama shi sai aka yi sati ɗaya ana tafiya da shi in an je nan a tsaya in an je nan a tsaya kamar ji wannan kuma a lokacin saura kwana bakwai azumin wata ramala ne kaga shi bai da tabbaci an ga wata ko ba ga wata ba an gano wannan kawai ya gaji sai suka kawo mai abinci ya ci ya sha ba ya ce ya ƙoshi ba ya rage na wahalar ba saboda ci gaba tafiya sai ji suna cewa ai an ce an ga wata jiya to daga nan sai ya kulla niyyarsa zai azumin wata ramalana wannan abincin da ya ci abin shan nan da ya sha baya sa a ce azuminsa ya kari saboda bai sani ba saboda malam yana so ya gina maka wannan ka'idan alƙudura manatut taklif iko an jingina shi da nauyi da Allah ya ɗaurawa wa ɗan adam shi a yanzu ne ikonsa ya zo ko daga nan sai ya ɗaura malam ya ce wa man lam fala yut'im aw fala yat'am wanda bai ci abinci ba kada ya kuskure ya ci wa tabyitu niyya la yakunu shartan fi haqqihi li'annahu lam yastati' malam yace kwana da niyya akan haƙƙin wannan bai zama masa sharadi ba saboda shi ba zai iya ba ومن أصول shari'a المقررة أن القدرة مناط التكليف yana daga cikin tushe na shari'a ta musulunci wanda aka tabbatar da shi iko an jingina shi da taklifi ina lace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha malam ya fitar maka da wannan ka'idar saboda ka'ida ce daga cikin ka'idojin malaman usul fiqi barka ji inda suke istinbatsinta an aisha radiyallahu anha qalat saboda ga hadisi daga nana aisha to Allah ya kara yadda a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amara bi siyami yawmi ashura manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance yana umartan sahabbai da azumtan azumin ashura ashura shine wanda ake yi goma ga watan mai muharram falamma ba ramadan dan a lokacin ashura shine azumi na wajibi babu ramalana a lokacin da Allah ya fallanta azumin watan ramalana kana man a sama wa man a aftara ya zama na cewa azumin ashura daga wannan lokacin sai ya zama wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama kada yi ladan dage da kubuce masa wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa mutallabi na hudu shafi na 212 haka imam muslim a cikin sahihinsa hadisi namba ta 1125 malam yace wa an salamata bin al-aqwa radiyallahu anhu qala hadisi daga salamata bin al Allah ya kara yadda a gare sa qala yace amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulan aslama an adzin fi an-nas anna man akala falyasum baqiyatu Wa ومن لم يكن akala falyasum fa Yauma al-yawma ashura salamatu Akwa al-aqwa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga wani mutumi min aslama daga cikin banu aslam an azin finna yace kai shelanta wa mutane anna man akala falyasum biyatu yawmihi wanda ya ci abinci ya kame daga cin abincin ya ƙarasa ranar da yin azumi ya fi ci abinci amma manzala ce ne ya kame daga cin abinci sannan ya ci gaba da azumi wa mallam ya kun akala wanda kuma daman can bai ci abinci ba alisun to ya yi azumi inna yau ashura saboda yau ɗin nan yau ne ranan ashura goma ga watan muharram saboda a lokacin ashura wajibi ne shine farilla ba a samu ramalana ba shi kuwa wajibi hukuncin wajibi baya canzawa ana fahimta to malam ya ce wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa cikin sahihin sa na hudu shafi na 216 imam muslim a cikin sahihinsa hadisi nan ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da biyar barka ji ƙa'idan malamai a haza yau ashura wannan shine ne ranar ashura ana farzon da ashura farilla ne sun manusika sai aka goge kallancinsa wa kadi umiru an yumsiku fin nahar alhali su sahabbai a wannan lokacin an umarce su su kame daga cin abinci bayan gari ya waye wa an da zalika yujzi'uhum kuma hakan zai wadatar musu za a ba su ladan azumi duk da sun ci abinci da safe an gane wa ramadanu fardun ala yace shi azumin watan ramadana farilla ne wa hukmul fardu la yataghayyar shi hukuncin farilla baya taɓa canzawa haka ka'ida yake a musulunci oh sai aka samu wasu malamai suka ce su ba su yadda wannan ka'idar ba wa khalafa ba'd ahli al-ilmi wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce su ba su yadda ba wa qalu sai suka ce bal alayhi alayhi al-qada sai fa ya rama anji su kuma suka ce ke ya rama wannan ɓangaren suka ce ba wani abin da zai rama azuminsa ya yi bai san cewa ana cikin azumi ba lokacin da ya sani nauyin da Allah ya ɗaura masa ba ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ba to lokacin da shi nauyin ya hau kuka kenan saboda haka kuma Allah ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iko shi ga iya ikonsa kenan wa ashura lam yakun farzan suka ce ashura fa ai ba farin labace wa'alam akhal iman sani ba ya kai dan uwa na imani anna majmu'al adilla yubayyinu anna sawma ashura kana wajiban bi thubuti al-amri bi sawmihi kama fi hadith aisha yace ka sani cewa idan ka tattaro dalilai yana bayyana cewa azumin ashura da wajibi ne saboda tabbatuwar umarnin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada a yi azumin kamar yadda ya zo a cikin hadisin na na Aisha ثم تأكد الأمر بزيادة التأكيد بالنداء العام sa'an nan ya ƙara ƙarfafa maganar na umarnin da ƙari na ƙarfafa shelanta wa duniya a madina cewa kowa a gaya masa wanda ya ci abinci da safe ya kame ta ƙara cin abinci fara da azumi wanda daman bai riga ya ci abinci ba to ya kulla niyyar azumi saboda yau fa azumin ashura kuma azumin ashura a lokacin wajibi ne shi kuma wajibi baya canzawa ثم زيادته أيضا bi amri man akala bil imsaki ana ce sa'an nan ƙarfafawa na ƙari da ke ciki kuma dai shine umarni da maza Allah ya bada akan wanda ya ci abinci ya kane kama fi hadisi salamatu bin al-aqwa kamar yadda ya zo a cikin hadisin salamatu bin al-aqwa Allah ya ƙara yadda a galisa al'ani wanda ya zo a ɗazu wa hadithu muhammad bin saifi al-ansari sannan ga hadithin muhammad bin saifi al'ansari kala ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'annan malaman da suka ce ba su yadda ba su ga hadisin da za su kafa hujja da shi suka ce wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fi yaumi ashura ya zo ya tadda mu a ranar ashura qala sai ce a sun asumtum kuma hadha wai shin kun yi azumi a yau din nan qala ba'dhum wasu suka ce na'am eh mun yi azumi wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce la a asu ba yi azumi ba qala sai manzo Allah ce fa atimmu baqiyati yawmikum hadha ku cika sa wa'anda ba yi azumi ba ku cika sa ragowar yinin nan naku da azumi wa amarahum an yu'zinu ala al-urud ya umarce su su shelantawa sauran garurruka da kuma unguwannin da ke cikin garin madina ai ƙuran madina ƙauyukan da ke garin madina an ya da bakiyatu yaumihim hada kowa ya cika saragowar yinin da ya ci abinci ya kulla niyya ya fara azumi wannan hadisi imamu ibn khuzaima ya rawaito a cikin sahihinsa mujallaji na uku shafi na ɗari uku da tamanin da tara haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujallaji na hudu shafi na ɗari uku da tamanin da takwas haka imamun nasa'i a cikin sunan al-kubra mujallaji na hudu shafi na ɗari da casa'in da biyu haka imamu ibn mada a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na ɗari biyar da hamsin da biyu haka imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari biyu da talatin da takwas da isnadi ingantacce wa yaqta'u tadarub al-aqwal qawl ibn mas'ud malam yace abinda ke yanke cin karon zantukan wa'annan da suke faɗin cewa dole sai ya rama shine maganar da abdullahi dan mas'udin ya faɗi cikin sahihu muslim lamma furida ramadanu turika ashura abdullahi dan mas'udin ya ce lokacin da aka fallanta azumin watan ramalana sai aka daina yin ashura a matsayin wajibi sai nuna ashura ne lokacin wajibi saboda ba a san da ramadana ba wa qawlu aisha mala yake da maganar da nana aisha ta faɗi aiban kuma falamma nazala ramadanu lokacin da hukunci ya sauka a kan azumin watan ramalana faƙana ramadanu huwal fariba sai ramalana ya zama shine farilla wa tuka ashura sai aka bar ashura a matsayin wajibi sai kuma nafila ana fahimtar wannan matsalar sai malam ya ce ma'a annahu ma turika istihbabu saumi ashura duk da yake ba a bar mustahabbancin azumtan ranan ashura goma ga watan muharram ba bal al-ijma'u ala istihbabihi malam ya ce ba ma haka kaɗai ba malaman musulunci sun yi ijima'i akan yinsa mustahabi ne kama na qalahul hafiz ibn hajar fil fath kamar yadda hafiz ibn hajar al ya naƙalto magana a cikin fathul bari mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da shida an ibn abdulbar shi ma daga ibn abdulbarri fata'ayyana annahu baƙin. sai ya bayyana kenan hukuncin nan yana nan wanzazze yana gudana fajalla an almatruka sai ya nuna abin da aka bari a na ashura shine wujubuhu wajibcinsa ne aka bari aka koma mustahabbancinsa malam ya ce wallahu a'lam Allah shine ya fi sani wa qala akharuna wasu malamai suka ce idza kana fardan faqad nusikha ai ashuran ma inda wajibi ne an riga an goke shi wa nusikhat ma'ahu ahkamuhu saboda haka hukuncin da ke rataye da shi shi ma an goge sai malam ya ce wal haqqu amma fa maganan gaskiya anna ahadithu ashura dallat ala ashiya hadisan da suka zo akan ashura suna nuni akan abubuwa kamar haka na farko wujubu sawmi ashura wajibcin azumtan ashura wannan lokacin na biyu أن من لم يبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر لجهله لا لا يفسد أو لا يفسد صومه قال يتي أن من لم يبيت النية في صوم الفريضة duk wanda bai kwana da niyya ba a cikin azumin farilla qabla tulu'il fajr kafin cetowar alfijiri lijalihi saboda bai san cewa an ga wata ba la yaqsudu saumuhu baya ɓata azamansa saboda haka azamansa na nan wanda bai san an ga wata jiya ba an gane sai da asuba kafin ketowan alfijiri sai aka ce mai kai an ga wata jiya sai kulla niyyarsa in ma an riga gari ya waye bai sani ba sai aka ce kai an ga wata jiya daga dare sai ya kulla niyyarsa a wannan lokacin kuma ba zai rama azumin ba wanda zai rama azumin shi ne wanda ya san cewa an ga wata jiya daga daddare ya ki kwana da niyya to wannan sai ya rama azumin kuma ya yi laifi amma wanda bai san an gani ba bacci ya ɗauke shi ya yi nauyin bacci lokacin da ya farka sai ya kulla niyyarsa kuma ba zai rama ba an gano wannan bambancin malam ya ce abu na uku anna man akala wa shariba thumma alima wanda ya ci abinci sannan ya sha abin sha sa'annan ya gano cewa yau fa azumi ne amsaka baqiyatu yawmihi zai kame ragowar ranan wala qada alayhi kuma ba ramuwa a kansa bai sani ba ya kwana bai yayi ya bacci kuma da gari ya waye ba wanda ya ce mai ne ga wata kawai ya tashi kawai ya fara cin abinci kawai wanda ya shigo sai don shi yana cin abinci wani mai faru ce ai ina kare ne ka san an ga wata jiya ba to wallahi ban sani ba kuma ni ni da matana duk mai bacci ba sani ba kuma gashi mun gama karyawa ko kuma abokin shi ya kira shi da safe wani ya ce a ah, gani nan ina karyawa bari zan zo ya ce a ah, karyawa kuma ya ce eh mana karyawa ba kace ya ce eh wata sai an ga wata jiya da ta ce wallahi ban sani ba ni tun da ya karfe takwas na kwanta ni da iyalai na duk mun kwanta yanzu ne muka tashi kuma muke cin abinci ba ya gama karyawa ba sai kulla niyyarsa malam ce to a wannan ba ramuwa a kansa saboda shi bai san cewa an ga wata jiya ba yanzu ya ji labarin ganin watan sai ya kulla niyya ya kame daga cin abinci sa'annan kuma azuminsa ta iyali kuma ba ramuwa a kansa an gano wannan mana ya ce wal mansuku huwal awwal abinda aka shafe dokansa shine na farko shine kasantuwar wajibcin ashura wa asbaha mustahabban to yanzu sai ya koma ya zama mustahabi ina fata an gani kama addamna malam yace kamar yadda muka gabatar wala yalzimu min nafsihi nasxu baqiyatu al-ahkam malam yace baya lizimta shafe hukuncin ashura da aka ce wajibi ne baya lizimta cewa dole ya zama na cewa hukuncin wajibin da ke karkashinsa shi ma an goge ba haka bane Allah ce wallahu a'lam Allah shine fi sani wastadallu bi hadisi ah, wastadallu bi hadithin akhrajahu Abu Dawud Allah ce sun kafa hujja da wani hadisi cewa Abu Dawud ya rawaito sa a cikin sunan dinsa mujalladi ah, hadisi namba ta 2447 wa Ahmad da Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na 409 min tsariƙi katada an abdurrahman bin salama an ammihi ta hanyar qatada daga abdurrahman ɗan salama shi kuma daga baffansa anna aslama atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam mutanen banu aslam sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai yace sumkum yawmikum hadha wai shin kun yi azumi a yau din nan Kalula sai suka ce a su ba su yi ba fa qala sai ce fa atimmu baqiyati kuma haza wa quduhu ku cika saragowan ranan nan da azumi a kurama wa da hadithun da'ifun hada ce sai dai wannan hadisin mai rauni ne illata ne yana da illoli guda biyu jahalatu abdurrahman bin salama ba a san ɗabi'u da kaifin haddan abdurrahman ɗan salama ba ƙala fihi al-zahabiyu fil mizan ya fi a kansa a cikin mizanun Cidal nasa mujallabi na biyu shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai ya yi urof kai wannan abdurrahman bin salama ɗin ba wanda ya san shi a cikin malaman hadisi وقال الحافظ في التهذيب إمام حافظ ابن حجر الأسقلاني أتكن تهذيب التهذيب ناكا مجلد نشدة شافنا قريبي لثلاثين لترى حاله مجهول yace ba wanda ya san halinsa wajen iya mun hadisi a wato malaman ilal babun jar'u wa ta'dil ba su san waye shi ba ba su san halinsa ba mutumin kirki ne ko mutumin banza ne ba wanda ya san sa وأورده ابن أبي حاتم والتعديل إمام ابن أبي حاتم أسئل التابنسا الجرح والتعديل ناسا مجلد نبيار شافنا تريد ثمانين تقوى سيازو لشي ولم يذكر فيه جرحا أو ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا شي فما بأنبتي سوكا بأكلي أكن سبا kuma bai faɗi wani malami daga cikin malaman musulunci da ya faɗi cewa mutumin kirki ba ne wa fihi aivan a cikin wannan ruwayar har ila yau akwai an anatu qatada akwai an ana na qatada fa innahu mudallisun shi mudallisi ne yana tadlisin malamin sa kaga wannan ruwayar da malaman nan suka kafa hujja da shi gabaki daya ruwaya ce mai rauni sauran ruwayoyin duka ba su ce manzo Allah ya ce arama ba wannan ne kai ya ce arama kuma shi ma din akwai matsala a ruwaya kaga wanne za a yi aiki da shi wancan ko wannan wanda ya ce arama ko ko wanda ya ce kada arama wanda ya ce kada arama saboda shi ne ruwayoyi ingantattu suka zo da shi kaga wannan ya nuna mutumin da bai san cewa an ga wata ba kuma ba yi da labari gari ya waye ya fara cin abinci aka ce mai kai me yasa kake cin abinci aka san an ga wata bai ce bai sani ba sai ya kulla niyyarsa kuma ya cika sa ranan yayi azumin sa ba za ka ce mai rama ba saboda dalilin da ya ce a rama bai inganta ba an gane wannan saboda haka azumin sa kuma na nan kaga wannan yana nuna maka saukin addinin ne musulunci Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura wa rai nauyi sai abin da ran nan zai iya zuwa da shi kaga shi a lokacin nauyin sai fara aiki a kansa Allah ya samu dace anan ya kamata mu da aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu tashi akan waqtu sau lokacin da ya kamata a yi azumi lokacin da ya kamata a aji azumin kuma kana buƙatar kai ma ka san wannan lokacin insha Allah subhanahu wata'ala anan zamu da aya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu zan ba dama in akwai tambaya sai mu amsa kuma babu za mu taƙaita cikin karatun da muka yi insha Allah ba tambaya kenan na'am eh eh za ka iya yin shi baki ɗaya kuma za ka iya yin shi kowace rana ka kulla niyyarsa yana tambaya ne a niyyar da ake yi na azumi shin za ka iya yin gaba ɗaya ko kuwa za ka iya yin niyya kowace rana duk wanda kai ya inganta an gane Eh, amma dai ana so ne kafin ka kwanta in je ka tabbatar da an ga wata to ka kulla niyyarka amince wannan eh in ka ga dama amince wannan eh sai kame sai kame tunda an ce mai an ga wata sai ya kame an gani sai ya kame ka fara cin abinci sai aka ce ma an ga wata sai ka kame ba ka ce a ah, barin karasa ba eh, sai ka kame tun da ka sani a lokacin ke <laughs> ko ruwa ba za ka sha ba ko ruwa ba za ka sha ba saboda yanzu ne ilimin ya zo maka daman can ai laifi ne cin abincin ko kaga kai uzurin da ka samu a gaban Allah saboda baka san cin abin a an ga wata ba to ana gaya ma ba kai an ga wata to ya zama haramun kai kuma za ka ƙara wani abu ba kana ƙarawa ka shiga wani bala'i eh. an gane me wai Allah ya sa ma burabisko ne <laughs> ina ba ta gane Allah ya sa ma burabisko ne dole dai kawai ka kame haka kawai ka'idar musulunci yake wannan di yana nuna maka dokoki na Allah akan dan adam kuma Allah duk dokar da Allah ya bamu za mu iya an gane ko a cikin wannan bayanan akwai wani ba za mu iya ba Eh? to saboda haka ne Allah ya daura mana wajibi saboda duk abin da Allah ya daura mana ni da ke kowa zai iya shi fa aka ce ni inda ba za mu iya ba Allah ma ba zai ce mu ba saboda shi ya halicce mu kuma ya san abin da za mu iya kuma ya san abin da ba za mu iya ba ina fata an gane yanzu me yasa duk abin da ka gani a mafarki ba za a kama ka da shi ba saboda ne ba za ka iya ba ko duk abin da ka yi na mafarki ka yi abin nan a farki ma ba ka ganin ka kashe mutum amma wannan ai farki ne ba a kama ka da wannan laifin ba amma in a farke ne ka yi ya zama laifi ko Allah zai kama ka kuma kana da daman da za ka iya kamewa ba za ka yi ba to ka ga wannan shi duk wani tsari na Allah kowa zai iya yin sa kuma kowa zai iya kamewa to abin da ake so ni da kai mu tarbiyyatar da zukatan akan yin haka Allah ka shirar da mu نعم نعم akwai bambanci tsakaninsa da sahur bambancin da ke tsakaninsa da sahur shine shi wannan sahur ka tashi ka fara ci gane kila a ƙwararren lokaci sai aka kira sallah kaga da aka kira sallah sai aka ce to wannan ɗan abin da ke hannunka ba kowanne ba ba kowanne ba yanzu misali ka ɗaga ka zuba ruwa ko a kof za ka sha kana ɗagawa haka sai ka jilla da yana Allahu akbar Allahu akbar kaga in ka ajiye shi ya zama wai sai aka ce ka ƙarasa aka maka ka ƙarasa wannan ɗin kawai ke hannunka in koko ne ma a hannunka kana sha sai aka kira sallah ka gan ka aje shi kuma zai zama wani abu sai aka ce an ɗaga maka kafa ka sha saboda hakan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Umar na rike da abu zai sha sai aka kira sallah sai ya ce manzala ya labari manzala ce karasa kaga an mai rangwame ko sannan manzala da kansa ya ce idza azzana al idan ladan ya kira sallah wal ina'u fi yadi ahadikum alhali kofi ko kwano na hannun ɗaya daga cikin ku yana shan abin sha fala ya ba'hu kare aji hatta yaqdi minhu hajar, hajatahu ka karasa ka karasa hajarka ka shanye sannan zai ka aji kaga wannan rangwame ne aka yi wa wanda ya shiga wani hali an gane na ne na sahur saboda shi dalilin haka yasa aka sa maka ka'ida a wajen yin sahur ka karkare sahur ɗinki kafin kiran sallah da minti goma a gama sahur ɗinka kaga wani yana iya yiwa ya yi bacci mai nauyi kaga wani kaman gawa yake in ya kwanta sai an hada da ruwan da duka tukunne ke tashi to lokacin da za a tashe shi an buga an buga lokaci ya ja sora minti biyar an kawo mai ya fara ci aka kira sallah to kaga wannan ya sha daban da wanda shi ya tsaya ya ki cin abincin ne wai sai lokaci ya zo ce wannan kuma yayi sai ya rama azumin saboda wannan ganganci yayi ana bambanci wannan kuma wani uzuri ne ya kama shi kuma shari'a tana lura da uzuri idan ya bujuro wa mutum an gano wannan kaga akwai bambanci tsakanin su Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam na'am eh na'am eh sai ka bi na ladanin angonku shi ne application ɗinka ba ruwanka da na wayanka an gane yanzu ka bi na ladanin angonku sai dai in ladanin angonku baya kiran sallah akan daidai lokaci kunan ne ba za ka ba tunda wasu suna kira kafin lokaci wasu kuma suna kiyaye lokaci ka tabbatar da cewa yana kira kafin lokaci to ba za ka yi amfani da shi ba kuma dole ku tsaya a hana shi saboda zai shigar da wasu cikin matsala duk da su din in ba su sani ba suna da uzuri a gaban Allah shi Allah zai kama da wannan laifin in kuma sun sani ba su da uzuri a gaban Allah in suka yi sun karya azumi sai sun biya sun yi laifi an gano wannan shi sa sai ka kula wani ladani zai kira sallah ka ci abinci sannan wani ladani zai kira sallah ka daina cin abinci dole sai ka sani tabbatar da cewa ladan wani yana kiran sallah akan lokaci sai ka kiyaye wannan Allah ya samu dace na'am mutanen da bai saba a yin azumi kullum ba na nafila na'am na'am na'am azumin farilla na'am da yawa yana faruwa da mutane a azumin farko hatta wanda ya saba wani lokaci ya yakan manta wannan hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala nasiyan fi ramadan duk wanda ya ci abinci cikin mantuwa a watan Ramadana, falyutim sawmu ya cika sa azumin sa innama at'amahu Allah wa saqahu wala qada alayhi Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ya ci bulus kuma azumin sana nan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wannan sauki ne nawa na addinin musulunci yana ƙara tabbatar maka da faɗin Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha yana ƙara tabbatar maka da faɗin Allah a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma Allah ya ce yayi abin da kai akan manto Allah ba zai kama ka da laifin ba kaga cin abinci a watan ramalana da gangan menene laifi ne amma shi bai zama ganganci ba saboda a cikin me mantuwa ne saboda haka azumin sa nan kuma Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya shayar da shi ya karasa azumin sa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ji wannan kaga wannan bai da matsala ko da ba na farilla ba hatta na nafila ba tashi da azumi na nafila da litinin ko kawai a wani waje kawai abokanka suka yi wani abinci mai daɗi a ji aroma ɗin yana inviting ko kawai ka ji kamshi ya buga ka ka ce ah nan zamun mana neman ɗan nan wannan a fara ci ka gama ci ka sha ruwa ah, sai fa ka tana kai yau faɗi tunin, kuma ka saba yin azumi kawai ɗiba ruwa ka kurkura bakinka ka tofar ka ci gaba da azumin ka Allah ne ciyar da kai azumin ka nan ba matsala kamar ji wannan ka damu kuma eh saboda mutane wani lokaci zaka ga mutane sun shiga cikin damuwa irin wannan sai dinga tunanin yanzu ya matsayin azumin ka. azumin ka na nan manzo Allah ne ya faɗi kamar ji wannan Allah ya sa mu dace na'am na'am in dai ka gama ka'ida kafin a gama ma kafin ma a fara kiran sallah ka daina ci ne ka'ida ne ka'idar da musulunci ya bada gane uzuri ne zai sa a lokacin da aka kira aka ce kafin a kira ka karasa shine wancan misalin da muka kawo amma ne amma a ka'ida kafin a kira sallah da minti goma ka gama sahur ɗinka an wannan ka gama sahur ɗinka sai dai kawai ka jira saboda shi ne suna jinkirta sahur da gaggauta buɗe baki jinkirta sahur sai sura wato yi sahur ɗinka kafin kiran sallah ka gama sahur sura minti goma a kira sallah ka gama sahur nan ka gama sahur ɗinka shi ne sunna shi kuma sunna a wajen buɗe baki shine ana lokaci a yi ka abincinka shi sa za ka ga ƙasashen larabawa saɓaninmu ba sa sallah isimi sai sun yi buɗe bakin shi haka ka'idar take saboda haka sunna ta ce mu ba zan manta ba muna jami'a daman ka'idar kowace sallah in an kira minti goma sha biyar ake bada amma in wata ramalana ya zo minti ashirin da biyar in an kira sallah ba za a tada sallah ba sai bayan minti ashirin da biyar sai kowa ya ci abinci an ci an yi nak liman ya ga dama ya ja bakara ko har ga an girki wa ya gaya maka an gane mu ne dai nan muka taƙaita tunanin mu akan haka ko ga harami kana gani ɗin litinin ba ana shimfiɗa leda ba ko in an kira sallah za su bi masu kawo abin nan suna babba mutane a ci a ƙoshi sana a yi sallah mu kuma ba haka bane mu ba mu saba da wannan ba sai dai a gama sallan mu je mu yi buɗe bakin ana wannan to wannan sunnan sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi haka a kasashen larabawa mafi galibi gariba ta zo motoci ma sun dina yawo za ka ga sun dauki ba ne dalili saboda kowa ya je me buɗe baki yanzu kamar yadda layin nan yake a ƙasashen larabawa za ka ga kuɗin masu gidan nan za su fito daga duma ne za su shimfiɗa a titi za a sa road block a can ɗan galadima can za a sa block duk wanda ya zo ba za su bashi wuce ba sai ya yi buɗe baki kuma kowa yana so a ci abincinsa hanyoyi kuwa kamar irin hanyar Habuja, 'yan ƙauyuka duk lokacin magarba na yi za su kare za su sa road block duk wanda ya zo sai ya tsaya su ajiye maka abinci ka ci su maka godiya saboda ka ci abincinsu mu kuma namu ba mai gadin ma bai ci ba mai gadin ma bai ci ba mai gadin ma bai ci ba amma ka so ya kibi ya yi barbesun kibi an yi na kaji an yi na halattalo sannan an yi na mai kayan ciki ba abinci birjik a gabanka kuma Allah ba za ka iya cinye ba kuma ga mai gadin ta na can yana fama da kuru ka ajiye mai kuru sai kuma ka ci wannan kuma ka kasa ci ba shi bane muke yi a gaba daidai bane kaga kenan ba aljanna muke so ba kuma ka ga kudin nan fa da za ka yi da kai wannan abincin wallahi za ka iya ciyar da mutane ɗari a rana da su kuɗin da kai wannan hidiman za ka iya ciyar da mutane ɗari a rana da su aljannan ne ba ka so kome a ranan fa idan ka ciyar da mutane ɗari a ranar za ka tashi da ladan azumi ɗari da ɗaya da naka azumin da wanda ka ciyar za a baka bonus kai ka tashi da azumi ɗari da ɗaya wancan shi kuma ya tashi da ɗari guda ɗaya don Allah ba a nan ne kuɗi ya kamata ya baje kolin neman aljanna ba eh nan ya kamata ya baje kolin aljanna laraba da kan gani suna abin da ba sa son kuɗin ne amma aljannan suke kallo to ni da kai ma za mu iya yin wannan saboda kana da kuɗin da za ka iya ciyar da mutanen haka amince wannan to kaga misali kila za ka ce kai ta zuru baka da mata akwai masallatan da ake yin a ga kamar nan mu ma muna yin ifa kawai abin da za ka yi ka duba a kan namban masallaci sai ka sa kawai donation ɗinka na iftar misali miliyan ɗaya ko don ka kashe miliyan ɗaya ai ba kai asara ba bayan azumi a jira biliyan ɗaya zai zo maka wannan confirm ne ba ma insha Allah bane confirm wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu haka Allah yake duk abin da kuka ciyar Allah ce confirm sai na rubanya maka shi a duniya sai ya rubanya maka haka kuma a lahira zai rubanya maka sai confirm ne Allah ne faɗi ina fata an gane wannan no doubt confirm in ke kai sai Allah ya rubanya maka an gano wannan wannan abin shi ya kamata ka yi ga masallaci ga masallaci da yawa da suke irin wannan sai ka je wanda yake ku sai ka sa wanda kake abin nan kaga hanya ce ta samun lada kuma wannan shi ya kamata a ce kai amma ba ka kai ta kungiya kungiya ba kudin nan da ka aje za ka bar wa magada ne kuma ka ba magada ba lalle bane su suna da kai saboda ka yanzu ne damar ka kai abin da ya dace kan ka samu aljannan kuma a watan ramalana bai kamata a ce mun yi wasa ba musamman za ka ga matasa su ne masu cutan kansu duka ga matashi lafiyayye kuma wallahi Allah ya masa rufin asiri in yana so zai iya ce da mutane hamsin kowace rana daga cikin arzikin da Allah ya basa amma za ka gan shi ya zauna kawai yana jiran na ubansa eh yana jiran na babansa abincin baban da aka kawo a gida shi zai ci baya ma tunanin ya kawo abin da za a ci a gidansu don ya samu albarkar babansa a shi ba ruwansa in an kawo an ci in ba ce ba kawai zai fita da je a ce ya ce a kawo mai abin nan tilafiya fi a soya mai a kawo mai catfish a soya mai a kawo mai kwaji sai kawo aiki ya aji harshenta ya gama sai ka ji bebi a kira shi saboda sunan shi naman kaza sunan shi kenan a cikin wayanta bebi sai ce bebi ya da me kika karya yau sai ta ce layi da kunun zaki da wa sai ce ka yi ko gane da kaji sai ce to bebi ka kawo mun mana sai ce ba mai turowa ne shikenan ban banza ba lada sai ne ki ba sisin ladan da ka samu dan gane babanka can ba kai ba gane kuma al'umma ka je kana ciyar da ka a banza maganan ma da kai laifi ne da ita waye baka izini baban ya ce ka yi da ita to kaga irin wannan shi sa masu hankali ma ka gama ba za ka dinga tashin hankali wai ramadan basket ba a wanka da wani ramadan basket amma ka shirya ba Ba ka yi ba Allah ya sa mu dace saboda haka wannan ya kamata a ce mun yi Allah ya ba mu ikon gyarawa mun samu labarin akwai rasuwa guda biyu da aka yi na farko dai akwai dr ahmad mahmud buni mahaifiyarsa ta rasu mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata masa ya gafarta mata kuma ya sa aljanna makomanta jinyar da ta yi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta sa'annan kuma akwai barista mahaifinsa shi ma a yara su kenan mistala ko mahaifinsa shi ma Allah ya masa rasuwa mana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu ta aljanna makomansu ya yafe musu kurakuransu ya sa ababen da suka yi na alkhairi Allah ya karba musu a matsayin ibada ya maye su a cikin dukiyarsu da iyalansu sa'annan kuma mu kuma kada ya batar da mu bayan tafiyarsu idan ta ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani wannan shine gabar da ya kamata a ce kowa ya yi amfani da shi kafin ya zo maka saboda kana ganin baban ko wata rana za ka daina ganin sa saboda haka yanzu ne kake da damar da za ka yi masa hidima duk mutumin da mahaifinsa yake da rai har ya mutu bai yi aikin da zai samu aljanna ba mala'ika jibril ya masa mummunan addu'a yace Allah ni nisantar da shi daga samun rahamar Allah ina fata an gane sannan manzo Allah ya ce amin ne addu'an mala'ika jibrilu ne amsa amin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku san baki ne wanda yake kai tsaye ko kenan ko saboda haka mu yi kokari mu riba iyayen mu tun suna da rai mahaifinka in yana da rai gata ce gare ka mahaifiyarka in tana da rai gata ce gare ka saboda haka ka yi amfani da wannan dama kai musu hidima don ka samu yadda Allah Allah ya ba mu iko bi bitan rayuwar da iyayenmu suke yi tare da mu kafin su koma zuwa gare ka mu kuma ka ba mu ikon tuba daga zanabanmu da Allah ka yafe mana kurakuranmu ka ba mu ikon tuba daga dukkan kurakurai da laifuffukan da muke yi da wanda yake kuskure ne da wanda yake ba ganganci ne da Allah muna roƙon ka yafe mana ka gafarta mana ka sa mana tsoronka a zukatanmu ka kinsa mana tsonarka da kuma tsoron saba maka duk da muka samu kawukanmu yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatan su ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addinin mu da wannan ranki da muke rayuwa ya Allah ka kame hannayen su kada ka ba su iko kai wata dishi mu kuma ka sa mu zama mabiya na alkhairi gare su wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga zuriyarsa kai albarka ga dukiyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa dukiyar nan wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka azarta mu da dukiya kwatankwacin wanda ka bashi ko fiye da wanda ka bashi kuma ka bamu ikon yi wa addinin ka hidima sama da wanda yi da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada yadda ka haɗa fuskokin mu anan da masu kallon mu da sauraro ya Allah ka hada mu a cikin firdausul a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk